Ayyukan manzanni Sura biyu A ranar bikin Fentecost ta yi, duk masu bi suna tare a wuri ɗaya. Ba labari sai aka ji wata kara daga sama, kamar babbar iska ta cika dukar gidan da suke zaune a ciki. Sai ga waɗansu abubuwa kamar harsuna wuta suka bayyana a gare su, suna rarrabuwa suna sassauka a kan kowanne ɗayansu. sai duk aka cika su da ruhu mai sarki suka kuma fara magana da waɗansu yare daban-daban yadda ruhu ya yi musu baiwar yin magana to akwai waɗansu 'yan addinin yahudawa waɗanda suke zama a urshalima sun kuwa zo ne daga kowace al'umma a karkashin sama da suka ji karar iska ɗin nan sai taron mutane ya haɗu dukansu suka yi mamaki don kowannensu ya ji taron suna magana da yaren garinsu suka yi mamaki sosai suna cewa ashe duk masu maganan nan ba galilawa ba ne yaya kuma kowannenmu yana ji suna magana da yarensa ga mukuwa fatiyawa da mediyawa da elemawa da mutanen mesopotamia da na yankin Yahudiya, da na Kafadokiya, da na Fantus, da na Asiya, da na Firijiya, da na Famfiliya, da na Masar, da kuma na kewayen sairin da ƙasar Libya, har ma da baki daga Roma, ga mu waɗanda aka haife mu a cikin addinin Yahudawa, da waɗanda suka tuba suka shiga addininmu, ga mu kuma Kiritiyawa da Larabawa duk muna ji suna magana da yarenmu a kan manyan abubuwan da Allah ya yi, duka kuwa suka yi mamaki suka rude suna cewa juna, menene wannan yake nufi? Amma waɗansu suka yi musu ba'a suka ce, ruwan inabi ne suka sha suka bugu sai bitrus ya tashi tsaye tare da sha ɗayan nan ya ɗaga murya ya yi musu jawabi ya ce ku uwana yahudawa da dukan masu zama a urushalima ku ji ku kuma kula da abin da zan faɗa muku mutanen nan ba su bugu ba kamar yadda kuke tsammani tun da yake yanzu karfe tara ne kawai na safe, wannan ai shi ne abin da annabi Yowel ya faɗa cewa Allah ya ce, A kwanakin ƙarshe zan zubo wa dukan ’yan Adam ruhuna, ’ya'yanku maza da mata za su yi anabci, samarinku za su ga ruyoyi, tsofaffinku kuma za su yi mafarkai. Hakika, har ma a kwanakin nan zan zubo ruhuna a kan bayina maza da mata za su kuma yi anabci, zan nuna abubuwan ban mamaki a sararin sama da alamun ban mamaki a nan kasa, wato jini da wuta da kuma bakin hayaki, za a mai da rana duhu, wata kuma zai zama ja kamar jini. kafin ranar Ubangiji ta zo, babban ranar nan mai ɗaukaka, a lokacin nan ne duk wanda ya kira ga sunan Ubangiji zai sami ceto. Ya ku uwana Isra'ilawa, ku ji wannan magana, Yesu Banazaret mutum ne da Allah ya tabbatar muku cewa ya yarda da shi, Allah ya nuna wannan ta wurin ayyukan ban mamaki da abubuwan ban mamaki da alamu waɗanda ya yi ta wurin Yesu a cikinku, kamar yadda kuma kuka sani da kanku don duk ya faru a idonku. Shi mutumin nan an ba da shi gare ku bisa ga yadda Allah ya kaddara, kuma da yadda ya riga ya sani, kuka kuwa giciye shi, kuka kashe shi ta hannun masu zunubi. amma Allah ya fanshe shi daga ikon mutuwa, ya tashe shi daga matattu, da yake baya yiwuwa mutuwa ta rike shi. Gama Dauda ya yi magana game da shi ya ce, Kullum ina ganin Ubangiji yana a hannun damana domin kada in jijjigu, saboda haka zuciyata tana murna, harshena yana rera wakar farin ciki. jikina zai zauna da sa rai, gama ba zai bar raina a kabari ba, ko ya bar mai tsarkinsa ya ruɓa ba, ka koya mini hanyar da za ta kai ga rai, za ka cika ni da farin ciki ta wurin kasancewarka tare da ni. ’Yan uwana Isra'ilawa, zan iya yi muku magana, babu shakka game da kakanmu Dauda, Dauda ya mutu. an binne shi, kabarinsa kuma yana nan tare da mu har wa yau, shi annabi ne, kuma ya san Allah ya yi masa alkawali tare da rantsuwa cewa zai naɗa wani daga cikin zuriyarsa sarki kamar yadda ya naɗa shi dauda. Tun da yake, dauda ya hango haka ya kuma yi magana a kan tashin almasihu daga matattu. cewa ba za a bar shi a kabari ba, jikinsa kuma ba zai ruɓa ba. Allah ya tada Yesu nan daga matattu, mu kuwa duk shaidu ne ga wannan, da yake an ɗaukaka shi ga hannun dama na Allah, ya kuma karɓi Ruhu mai tsarki daga wurin Uba, yadda aka yi alkawari, sai ya zubo Ruhun a kanmu, shi ne ya kawo abin da kuke gani, kuke kuma ji, ai, ba dauda ne ya hau sama ba, amma shi da kansa ya ce, Ubangiji ya ce wa ubangiji na zauna a hannun dama na sai na sa abokan gabanka a karkashin kafafunka. Saboda haka, sai duk jama'ar Isra'ila fa su sani cewa, Yesu nan da kuka giciye, Allah ya mai da shi Ubangiji da kuma almasihu. To, da suka ji haka, kalmar ta soki zuciyarsu, suka ce wa Bitrus da sauran manzannin, ‘Yan uwa, menene za mu yi?’ Sai Bitrus ya ce musu, Sai ku tuba, a yi wa kowannenku baftisma cikin sunan Yesu almasihu, don a gafarta muku zunubanku, za ku kuwa sami kyautar Ruhu mai tsarki. Gama wannan alkawarin Allah domin ku ne, tare da yayanku. da kuma dukan waɗanda suke nesa, wato, dukan waɗanda Ubangiji Allahnmu ya kira zuwa wurinsa. Sai ya yi ta tabbatar musu da maganganu masu yawa yana ta yi musu gargaɗe yana cewa, Ku ceci kanku daga muguwar tsaran nan masu rayuwar kwana-kwana. Waɗanda suka yarda da maganar Bitrus kuwa aka yi musu baftisma. a ranan nan kuma suka karu da wajen mutum dubu uku, sai suka mika kansu duka ga koyarwar da manzannin suke yi, suna zumunci, suna cin abinci tare, suke kuma yin addu'a. Sai tsoro ya kama kowa don Allah yana yin ayyukan ban mamaki da alamu da yawa ta wurin manzannin. Dukan waɗanda suka ba da gaskiya sun kasance tare cikin zumunci, suna amfani da kome nasu tare gaba ɗaya, suka sayar da abin da suke da shi, suka rarraba wa kowa kuɗin bisa ga bukatansa. Kowace rana kuma suna zuwa haikali da nufi ɗaya, suna cin abinci tare a gidajensu, suna ci suna sha da farin ciki da yardar rai. tare da yabon Allah, suna kuma da farin jini a wurin mutane duka, kowace rana kuma Ubangiji yana kara musu waɗanda ake cetonsu.